a duba daga satin da ya wuce zuwa yau ina muke last week ina muke yanzu next week me ya kamata mu yi a zawiyanku min kankantan abin ku sa ma kanku wasu abubuwa ko ba wai aita da an magana a ce a tara kuɗi a tara kuɗi ba abin yi da kuɗin ba shi ne muhimmi ba aikin da za a yi da kuɗin shi ne muhimmi wanda suka shirya taron nan namu muka tambaye su nawa kuka aje kafin ku shirya sai sun ba kowa dariya ko tausayi kila ba su da kokobo amma ga shi yau sun tabbatar da wannan wasu kuma suna da kuɗi ba su iya tabbatarwa ba saboda haka muhimmi shine kwakwale su rika haɗuwa. a rika zama ana duba na ji daɗin maganin imam Allah ya sani na maimaita maganan a wurare ya kai ya kai wuri goma bayan na ji a wajensa kisan yanda suka iya assasa makarantar nursing nursing school a unguwar rimi daga 2010 zuwa yanzu an fitar da ɗalibai sun fi ɗari uku daga wannan makarantar a wancan lokacin babu babu watan nurses musulmai ko guda ɗaya ƙila a duk faɗin unguwan, yanzu a kowane gida ko kowane family da nurse mu gwada haka mu rika zama a zawiya muna tattaunawa duk sati kowa ya bada lokacin shi kar mu ɗauka alaƙar mu da shehu tijjani ya ƙare kawai muna da buƙatar duniya mu je mu kakkaɗa kan nashi ba haka ba ne ko mu zo wajen shehi mu tankwashe kafa da ɗan leda bag ɗinka a hannu ba haka ba ne abin ya wuce wannan alaka ce ta azama abu ɗaya kuma kowace zawiya da kowace duka abu ɗaya ne mun ya ni, ya ni waɗi ba sai mun zo mun yi wata ƙungiya ta duk ɗan ɗariƙan kaduna ko ta duk ɗan ɗariƙan najeriya ba sai mun yi ba in muna da biyayya irin na zawuyoyi da shugabanci mun san halifofinmu muna biyayya gare su mun san manya muna biyayya gare su ba ma bukatan ma sai mun zo mun haɗu a ƙungiya zawiyan ta ishe mu komai in muka koma muka inganta ta da ikhlasi gwargwadon abin da za mu iya komin kankantan shi amma mu rika barin abubuwa su zama a baki shekaran jiya wani dan uwa yake bani labari mai ban tsoro da hatsari kwarai da gaske yace lokacin da waɗanda suka yi su'ul adab suka yi barnan da suka yi a Kano cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi ya kira 'yan kasuwa 'yan kasuwan kwari yace yana roƙon da Allah su kulle shagunan su gobe saboda nuna jajantawa da abin da ya faru suka ki suka ki kullewa suka ce su ba za su kulle ba wannan ya za a gaya musu wannan magana kaza kaza bayan kwana biyar da wayan shi da su sai shugaban kwastam ya sa 'yan kasuwan kwari a gaba sai gashi sun kulla kasuwa kwanaki sun je wai suna addu'a Allah ya ɗaukan masu haƙƙi kwastam sun sa su gaba mu kula darussa ne darussa ne in baka sharan masallaci ba za ka yi na kasuwa ya kira 'yan keke na ya ce su ma su fito su nuna bacin ransu suka ce su ba za su yi ba ya za su yi su tara duk yan keke na fefa fito a nuna wani bacin rai sai ga shi shekaran jiya jiya ko satin nan sai ga gwamna ya ce sai sun yi sabon lamba ko bai sai ga su sun fito suna zanga-zanga sai sun yi an ce sai sun yi sabon lamba gaba ɗayan su na garin to dole ne hadarin manzan Allah sallallahu tana da kishi don haka mu zama masu gaskiya a cikin biyayyen mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu zama masu gaskiya a cikin biyayyen mu ga Shehu Tijani radiyallahu anhu mu zama masu gaskiya a cikin biyayyen mu ga Shehu Ibrahim radiyallahu anhu kar mu ɗauka kar mu ɗauka wai biyai soyayyen shehu a faɗi shehu ga inyas ko a ce za a yi maulidin shehu ka kama hanya ka biya ko nawa ne wallahi sai na je da Allah jama'a da Allah wannan kila soyayyen kanka ma baka ke yi baka sani ba kila soyayyen kanka ni a waje na zan fi ganin kana son shehu lokacin da aka ce gashi za a yi maulidi shi ku haɗa a zawiya ku ce mun haɗa mukaddamin mu gaba ɗaya kuɗin ya je ya kai hadiya a hidima masu maulidi kowa ya bada kuɗin motan da zai shiga ya tara ɗin ya ce shehi ya tafi in muka kai wannan matsayin muka fara kusanto irin waɗannan matsayiyukan amma shi kenan mun je mun taro na mun je mun taro yana ɗauke da alkhairi sha'ira ne min irin lahi da sauran da abubuwa da yawa amma shi kenan mun ɗauka kawai mu zo mu taru sai kuma baɗi mu koma mu taru shi kenan ɗariƙar abin wasa ne shi ya kamata mu wuce waɗannan wuraren na faɗa ma 'yan uwa a maulidin jigawa mun je mun taru mun yi maulidi ana faɗi cewa mu miliyan uku kalla mu miliyan uku mun gode ma Allah amma mun taru mun fita ba mu da ko islamiyya ɗaya mai aji goma a garin duniya. ba mu da ko masallaci ɗaya mai cin mutum ɗari biyu a garin dutse mun taru mun fita wanda ko mutum miliyan uku nan fa yan uwa da za su tara naira goma goma naira goma naira goma a tsare sun fa gama da wannan matsalar fa sai dai su ce a kawo wata kuma to shin da Allah ba mu fara ganin cewa muna neman mu zama gusa ba ban fara tafiya hanyar gusa iya ba akwai masu jin daɗin wannan baccin saboda yana masu amfani amma ina so in gaya mana bacci ne bacci ne kuma idan muka ci gaba na faɗi a wannan wajen shekara biyu ko uku da suka wuce idan muka ci gaba da haka abinda muke ganin kamar ba zai yiwu ba wallahi zai faru wallahi zai faru da shekara ɗari da ya wuce ba wata ɗarika da ake ji a ƙasar nan sai ƙadiriya yanzu in ka zo gari ka ce ina zawuyan kadiriya sai ka gaji kana tafiya ba ina watan ko habaici kawai tarihi ne nake bada sai ka gaji kana tafiya kila kana nema baka samu ba kar ka ɗauka ai ƙarfin faidan shehu ne na'am mu ji ƙarfin faidan shehu haka ne gaskiya ne to amma bari in gaya maka wani abu shekara talatin da ya wuce babu izala yanzu neman wurin tsayawa muke yi a gefen yan izala wata yan ɗarika ke yi a gefen yan izala shi ne kadai magana ba wata banda wannan neman wurin tsayuwa muke idan sun riga sun ture mu wajen tsayawan ma wallahi Allah neman inda za mu tsaya muke yi cikin shekara talatin to in muka yi bacci shekara talatin mai zuwa Allah kaɗai san me zai faru ko mu farka ko mu ci gaba da bacci na gaya ma yan uwa a wani majalisi a unguwar rini ana cewa na'am yan ɗariƙa sun fi yawa eh mun ji yan ɗariƙa sun fi yawa wani irin yawa ne shi wani irin yawa ce wace jami'a ka je ka kidaya wanda suka fi yawa ka samu yan ɗariƙa ko wani asibiti ka je ka kidaya wanda suka fi yawa ka samu yan ɗariƙa ko wani ministry ka je ka kidaya wanda suka fi yawa ka samu yan ɗariƙa to me kake nufi da yawa ne mun ɗauka yawa kawai a namba ne ɗaya biyu uku eh haka ne in an zo zaɓe surakayen uwa mu koma zawayenmu mu ƙara inganta su mu ƙara daidaita su akwai wasu nikas wanda wani malami ya rubuta a wani littafinsa zan karanto su kawai saboda babu lokaci a matsayin watan kamar haske ga dukkan jama'an da suke son su kawwanu ko mun san alhikmatu dalatul mu'min kada mu ce ai mu ba ruwan mu da shi dan ba mu samu a cikin littafan mu ba yana cikin abin da yake cutar da wasu mu sai an gyara alhikmatu dalatul mu'min manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafiran makka yace su koyar da yaran madina kafiran makka duk wanda ya koyar da yara goma ya fanshi kansa kafiran makka abokan yaki saboda alhikmatu dalatul mu'min Allah ya ganar da mu shehu radiyallahu anhu da ya assasa ma'ahadu shehu abdullah daga misira ya je ya ɗauko malamai daga Misira, ba don ba ba almajiran shawar tijjani ne ba tijjanawa ne amma malamai ne ya je masar ya ɗauko su ya ce su zo su koyar ya ɗauki ‘ya'yansa guda takwas ya kai su suma masar ɗin ya ce kuma ku je wajen su kai karatu ya ce amma zan rike ɗaya daga cikin ku in koyar da shi shi ni kai tsaye don a san cewa ba dan ba zan iya koyar da ku ku zama malamai ba ne na tura ku sai ya rike shehu barhama jau ya ce kai ka tsaya kai kuma ɗaki na in koyar da kai sai gashi sai da ya zauna a kujeran watan shugabancin malaman kasashen larabawa da na afirka wanda yake kasan morocco wanda kuma cikinsu sauran allah ba wanda allah ya nufi ya zauna ba don ba za su iya ba ko ba su cancanta ba allahu ala dalilan da shi wannan bawan Allah yake faɗi ko muwasafat ko abubuwan da ake nema domin jama'a mu ɗauki zawiya a matsayin jama'a su zama watan sun sa tobalin ɗanbanci gaba ya ce na farko abin da suke son su ya zama ya bayyana musu da kyau wanda yana da cikin matsalolin watan wuduhul hadaf hadaf ɗinmu mu yan ɗarika ba wadihi ba ne hadaf ɗinmu na lahira wadihi ne ko ya sani yardan Allah ko aka tambaya me yake nema yardan Allah to amma ai Allah ya ce huwa an shaku min al-ardi wasta'marakum fiha ina inni ja'ilun fil ardi khalifatan kuma Sai wannan cewa yardan Allah mu shine hadafin mu yana cikin ma abubuwan da ke hana mu wasu ayyuka wani lokaci cewa ni dan Allah nake yi saboda haka ko an gani ko ba a gani ba mai dan haka ba zan yi ba ko ni dan Allah nake in ka kutsa ka kutsa aka rufe zai ka ce ni dan Allah nake bari in koma in yi a gidana ko ya kamata mu gane me dan Allah nake yi yake nufi mu gane shi da kyau mu zo muna da manufofi wa bihai wanda yake shehu radiyallahu ya gaya mana manufofinsa dai guda shida a cikin firansa da ɗan jarida ko mun san dai yadda ya haƙƙaƙa duka waɗannan manufofin sanayya ingantacciya tsakanin duk wanda suke intisabi da wannan zawiya a ta'aruful jayyid bainal a'dha'il muntasibin na uku samo sabbin dabaru wannan yana daga cikin abubuwan da ke cutar da mushima. da mutum ya zo da abu sai a ce iyayenmu ba su yi ba ko ba mu gani ko da yana da kyau da shehuwa ne yayi ba ya ce maka shehuwa ne bai zo a wannan zamanin ba alƙadin iya bawan Allah wata rana ya aje kare a gidansa ya masa gadi wai wasu suka zo suna ce mishi wai imamu malik ya ce aje kare makruhi ne Ya ce da ya rayu da ni da zaki zai aje da ya zo wannan zamanin da shi zaki zai aje a kofar gidansa ba kare ba so haka ka ku daina ta'abburi da cewa da yana da kyau da mun ga iyayenmu sun yi ko da mun ga shehunan mu sun yi zamanin su daban naka daban yanayin da suka sami kansu daban yanayin da ka sami kanka daban ɗarikar nan wayayyar ɗarika ce kar mu maida ta ba ƙauyiyar hanya na uku to saboda haka dole mu rika ibda innovation creativity zuwa da abubuwa wanda suka dace da zamanin da ake ciki muna karni na 21 ne amma har yanzu da wuya ka sami waɗanda suna da wani sun zama digitalized su ma sun ko ko Allah taimake na hudu tarkizi akan natija fiye da tarkizi akan procedures watan mai da hankali akan me za mu samu me za mu achieving goal fiye da procedures ba ana nufin abi procedure ko ba su halatta ba a'a ana nufin dai ku fi mai da hankali ku zama result based jama'a tunaninmu me za mu haƙƙaƙa na natija ba kawai me muke yi kullum mun zauna mun yi mitin kullum an zo taro an ɗauki suna na waɗannan yan uwan da suka shirya wannan taron na ce su zo mu mitin kan yanayin kungiyansu da sauransu in ji me suke yi sai suka zo min da constitution da menene ga sakatare ga shugaba na ce ta su da abin da shi na wurga musu wannan aikin banza ni abin da ce ku zo mu tattauna ya za ku yi aiki amma wani shugaba sakatare trejara fiyar wajen wahala ne kawai ba shi ne wannan duk procedures ne ba shi ne abin da ake nufi ba me kuka yi a ƙasa yau ne za ku yi a ƙasa gobe me za ku yi a ƙasa wata mai zuwa shi ne kawai magana yau mun yi kaza gobe za mu ɗauki yara ɗari mu sa zuwa islamiyya wata mai zuwa za mu ɗauki yara talatin mu sa zuwa aiki iri kaza abin da ake nufi kenan amma ku ta wani PRO sakatare kaza an zo an yi mitin a rubuta minit a aje fati mai zuwa a karanta minit a wannan duk wasa ne kawai duk wasa ne kuma lokacin shi ya wuce abu na gaba tauzi'ul mas'uliyya Wata a raba responsibility kowa ya san ga aikin da aka ɗaura masa Wata in na ce zuwa musuliya ba wai shugaba da sakatare ba a'a kai za ka fita mana da wannan kamaran daga nan za ka kai a gyaro kafin sati mai zuwa a gyaro shi kai za ka tsaya ka ga an share wannan kwatan kai za ka tsaya ka ga an wanke kafet ɗin masallacin nan kafin sati mai zuwa misali kai za ka je gona ka kula da kaza a gona irin wannan dai ne rarraba ayyuka aikin da in mutum ya zo zai reporting dole ko ya yi ne ko bai yi ba ba ka ce mashi kai zaka je anguwa ka zaka kira su su koma masu jin tsoron Allah ba balle ya je ya ce inni da autu qawmi laylan wa naharan fa lam yazidhum du'a illa firara a'a masuliya ka bashi murakkaza muhaddada ka kawo mana ruwan faro guda talatin ta hanyar wannan kuɗin kaza saboda haka in ya kawo 29 bai aikin ba Allah ya gane da mu na shida a taƙwimul mustamir continuous evaluation watan ya zama lokaci zuwa lokaci duk sati za a duba a ga to me aka yi to me ya rage to me za a yi in muka ɗauki advantage ɗin taron sati zikirin juma'a muka ce bayan zikirin juma'a za mu zauna daga magriba zuwa isha'i yi mun azuzzuka da yawa mun ji wa'azuzzuka wani malamin mu yana cewa wai azanu na shab'a wa uyununa na kunnuwan mu sun koshi idanun mu suna cikin yunwa kunnuwan ai sun ji magana da yawa yanzu wani wa'azi ne ba ku ji ba amma aiki da wa'azin a ga abin a ƙarara a ga abin a aikata gashi shi ya rage saboda haka mu ba ido shi ma abinci yadda muka ba kunni ya za mu ba ido abinci shine mu zama muna da ayyuka kuma ana ta abu kaza da aka ce a yin anya ko ba a yi ba muna da wani tsari a zawiyar mu a zariya muna zama duk sati irin wannan tun shekara wajen kusan goma muna yi ba a gajiya kullum duk sati za mu zauna amma abin tausayi wata rana na ce a bani wani report mu zo mu yi wani abu za ka ce wannan bara war haka shekara ɗaya an zauna an tsara za a yi an rubuta report an komai amma ba a ƙara tunawa ba sai bayan shekara ɗaya sai muka ce a to daga yau za mu canza tsari duk sati za a rika zama ana ba da report karamin aiki za a rika bayarwa na sati sati ina yawan faɗi na faɗi a wani majalisi a Abuja zan faɗi a nan daga lokacin da aka yi wannan zaman wata shida da ya wuce muka ce to za mu koma duk sati za a rika da report zuwa yau abinda muka samu muka yi ba mu yi shi a shekara goma bayan ba saura to a shekara goma ana mitin a manta ba a tuna ba sai bayan shekara ɗaya kafin a fara implementation saboda rashin takwim rashin ba to dole mu koyi continuous evaluation duk sati an ba mutum aiki mai kai cikin aikin da aka baka gaban jama'a ya faɗi wane mai kai kuma aikin da zai gina al'umma gaba ɗaya kuma kar mu dinga tattago ayyuka mu dinga shagala da muna son mu gina uh, uh, hall muna son mu gina babban masallaci da ayyuka masu girma ne ku dauko ƙanana ku gina mutane ku gina mutane masallatai wanda muke da su sun isa a gina masallatan kuma ko muna da enough masallatai tabarakallah mun gode ma Allah mu ma iya amfani da su wasu yan uwa sun zo sun same ni daga nan Kaduna cewa suna da project suna son su yi babban ɗakin taro su yi kaza su yi kaza ah, me kuke faɗi ne suna da kuɗin za su iya yi ce kun san wannan abin da kuke yi liability kuke maganan kuna son ku jawo ma kanku in kun gama kuma a fara maganan bil din wuta da kuɗin sharan shi da kuɗin gyaran shi da menene ai ba wannan kuka fi bukata ba da ku yi wannan gara ku yi abin da ba zai zama muku liability ba ku yi makaranta mana ku yi wani abu wanda shi kanshi zai zama yana generating wani abu amma kun yi dakin taro sharan shi ba ga yana kuna da su ga arewa house nan yana ta kankarewa ba yana ta kodewa yana lalacewa na gwamnati ma kenan babba balle kai naka a gida ka zo ka ce kana son irin waɗannan manyan abubuwan ka ɗauki abin da za ka iya a matsayinka sai ya yi kai